من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وأجارنا muna yau ashirin da tara yau ko da watan muharram hijiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda kuma ya daidai da yau bakwai ko ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala mafi roƙo dai mana dace da alkhairi na duniya da na lahira kuma kafin nan muna so a sa 'yan uwanmu waɗanda yake akwai mutum biyu waɗanda kusan suna akwai ɗaya mai zuwa da keke na tafi na ko wani ɗaya suna cikin wanda su ma aka kama su a keke ɗin wannan sabon da aka yi na fata Allah ta bara ko ta'ala ya ba su mafita daga ciki akwai wanda shi an mai ma aiki yana kwanci a asibiti an mai operation to aka zo yanzu aka ɗanwan matar shi ta zo gai da su ta zo gaishe shi da ita da matar shi duka kowane da koyo an tafi da su yaran su ne Allah ya sa ba tafi da su ba sai su suka boye a cikin wani wuri dai Allah dai bai kaddara su za ta da su ba yaran yan kanana yanzu su yaran suna nan gida ba ba ba ba ba na asibiti kwance kowa kuma na daji na fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita wannan wannan fitina Allah ka ba mu mafita dan sarkin sunayen ka ba dan halin mu ba ya fito ko muna fata Allah ya ba su mafita kullum mutum zai addu'a na nema ma 'yan uwansa mafita wanda za ka kaddara in kai ne abin ya shafa ya za ka Ta sau da kaga in ka tashi addu'a za ka yi daga cike a matsayin Allah ya basu mafita ba nan kadai ba wurare da yawa akwai wani wuri da na gani jiya aka turo shi ma wani da shi da iyalan duka an kwashe su wasu an kwashe shi da shi da iya shi duka sunan dai za ka gani kullum za ka ta ganin ba iyaka muna fata Allah ta wa ta'ala ya kama mana gashin wannan musiba da tsarkin sunayensa ba dan halin mu ba to muna babi dai wanda za mu karasa wanda rana an fara magana kan shi wanda ke magana babu wujubin dukuli fil islami kullihi wa tarki ma siwa uku babin da ke magana kan mutum shiga cikin musulunci gaba daya ya bar duk wani abu wanda yake sabanin musulunci kuma muka bambance shi akwai bambanci tsakanin shiga musulunci mujmalan akwai bambanci tsakar kuma tafsilan wannan mujmalan wancan da aka ce a musulunta kamar yadda babi na sha can shafi na sha hudu mun tuna mu ran nan cewa an koma babi na sha hudu za ku gaishe abin da ya magana kai cewa shine wato babu ina ne shafi sha hudu aka ce babu wutubil islam ko cewa dole ne musulunci mutum musulunci zai dauka babu shine wa man yabtaji ghayra al dinan walan yuqbala minhu ko huwa fil akhirati min al khasirin haka mutum zai zabi musulunci to bayan ya shiga kuma sai ya zama na abin da zai yi musuluncin zai yi ba zai yi sabanin wannan bai ce yana cikin gidan musulunci kuma yana yanda ya ga dama in abu ya yi mai daidai ya dauka in bai mai daidai bai aje ya fito ko aka ce akwai dalilai guda takwas a ƙarƙashin wannan mun yi hudu sai na biyar wa dalilul khamis dalili na biyar shine حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce la yanna ala ummati wato zamani zai zo al'umma ta za su zo mun karanta hadisin can baya hadisin har zuwa karshe akhrajahu at-tirmidhi bi isnadin da'ifin lakin min hadith Abdullahi ibn Amr la min hadith Abdullahi ibn Umar wa fi ma'nahu duna al-jumlati al-akhirah hadithun yurwa inda tabarani في المهجم الكبير عن عوف بن زيد رضي الله عنه وإسناده ضعيف أما وانا استناد استناد نياك سامو والجملة الأولى لها شاهد أما جملة فرقا tana da shaidu da suka karfafa ta fi sahihaini min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wancan da wannan rubutu ma'anan matanin ne aka samu matsala amma akwai inda zo kuma da ingantaccen magana shi nan لتتبعن سننا سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع yace hakika za ku bi sunnonin waɗanda suka wuce ko a ce za ku bi sawun waɗanda suka wuce gabanin ku za ku bi su shibran bi shibran taƙa da taka ba abin za ku bari duk inda suka mai da ɗauke kafa za ku mai da wurin wa zira'an bi zira'in daidai in sun ɗaga ƙafa can sun yi doguwa kuma irin ta dai za ku yi a takaita dai za ku bi ɗabi'u ko sawun al'umman da suka wuce gabanin ku bayan ɗaya bayan ɗaya ba abin da za ku rage alhari wal akhirihi ay shahidun min hadithi Anas radiyallahu anhu inda Tabarani fil Mu'jam al-Awsat kuma wannan ce, a ƙarshen sa kuma akwai inda aka samu hadisi na shahid shaida yayi akan hadisin Anas radiyallahu anhu inda Tabarani fil Mu'jam al-Awsat wasaril wala yasu yace amma wannan karshen bai inganta ba wa yurwa fi hadha al-ma'na ahadithun sai dai a wannan ma'anan an ruwaito hadisai da yawa tuqawwil jumala hadha al-hadith wa tana ƙarfafa hanyar wannan hadisin kuma suna ƙara sa shi ya zama mai inganci saboda haka ba in an gan shi a wata hanya ba kawai mutum ya yar kullum muna magana na irin wannan wani lokaci idan ka ga hadisi a wani wuri to ka bi malamai masana abun kai ta bi ka ga ina abun in an kai karshe an ce kwata-kwata ba za a yi da shi wannan ba mutum amma in an kai aka ce a wannan hanyar ta samu matsala amma akwai hanyoyi ya biyo ta nan ya biyo ta nan ya biyo ta nan an karfafa shi to shi kenan in mutum zai aiki kuma sai aiki yanzu in dai ba hawa kuma zai ba ya fito ko tasifuhu wata wata ha? wato suna ƙarfafa shi sannan ma hakanan suna suna inganta shi suna ƙara mai ƙarfi wa akaduha aljumlatul ula wanda yafi ƙarfi shine jumlar nan ta farko wanda suka fi ƙarfin an ƙarfafa kenan la tattabi anna sinana ko sanana man kana qablakum za ku bi aqida su kuma gashi nan har can wurin yake cewa in ma a can cikin akwai wanda ya taɓa kwantar da mamansa a hanya ya zina da ita to cikin wannan al'umma ma za a samu wanda za su yi haka kuma ba gashi nan yanzu ana ta gani ba a fili in da ta yin an yi wani gari ba za ka ji ba ma yanzu da an yi yau da ka ji labari gashi nan ya faru a gari kaza gashi nan ya faru a gari kaza yanzu komai abin tsoro ne sannan da wani da rana wani kira ne ya ce to shi yana auren wai wani abokinsa yana auren yan biyu yan biyu ne amma ita ɗayan sai ta ba da ɗiyarta kuma gidan ita uwar uwarta guda ɗaya wadda yake aure shikenan kuma sai haɗa da ɗiyan yan biyu ɗaya da maman yan ya haɗa ta sun zama ta shi a cikin gida ɗaya ita masifan nan sai ma ka rasa wace iri ce Allah dai ka ba mu mafita a takaice dai mun sha maganan nan lokacin da zunubi fa yi ma mutane yawa mutane suna yin zunubi tun ba suna ganin wannan suna ganin ba wani har aka koma zunubi kawai ba a jin kyamashi to kuma mutane za su dolance su zama kamar dabbobi su rika yin ɗabi'u irin na dabbobi saboda zunubi dolantar da mutum yake yi ya maida shi kamar dabba saboda haka zai koma duk abin da ake tunani ana kyama shi ne na kyama shi duk abin da ake ganin ba daidai bane shi ba ba daidai tunda kwakwalwar ta riga ta ce saboda zunubi ya fito ko wadilalatuhu ala maqsudit tarjamati min wajhaini aka ce abinda wannan hadisin yake nuni akan manufan wannan tarjama da aka yi to fuska biyu ne ahaduha fi dhikril iftira ɗaya shi ne za a ambaci an ambaci yadda al'umman nan za su rarrabu za su kasu kashi daban-daban to me ya kawo abun wa mujibuhu akhdhu ba'd ad-dini wa tarki ba'd abinda zai haifar da rarrabuwa kuwa shine za a rika riko a wani bangare mutane sun yadda anan su addini wa tarku ba'dhi wani wurin kuma su yi. in addini ya ce ga yadda za a ce su kuma ba ka suke so ba to kaga dole rarrabu amma da za a rike addini sosai malam za a samu abubuwa su tafiya daidai wal wa'idu alaihi burhanu hurmatihi ay burhanu hurmatihi yace wanda aka ce za a yi da aka ce wannan masifa abun nan ne za a bi wannan hanya ga abun da zai faru to kyacewan shi ke nuna cewa yin haka haram ne dalili ne akan cewa a rarrabu ta yadda wannan ya ɗauki abin da ya ga dama wannan ya ɗauki abin da ya ga dama kawai inda ya mai daɗi sai ya ce nan ya yadda a tafi inda bai mai daɗi ba ya ce nan kuma ba za a yi ba to gaskiyar magana malam za a samu matsala ni na kasa gane ma da za mu yi mutane dai a irin waɗannan bayanin da za ka yi mutane yau da ya kai ga mutane kawai ko ina sun fi son a yadda aka ma. dama kaga wannan abubuwan sai kaga an rasa yadda za a yi wai yau a ce ma yanzu jiya ina zauna a masallacin abin nan ba ina jin jiya ne jiya ne na so yau zo masu magana yau ban sallah wajen ba amma jiya sai kawai muna zauna a masallaci sai aka sanar aka ce lokaci yanzu ya canza na sallah ya yi baya saboda aka yanzu za a rika kiran sallah a zahar karfe ɗaya saura minti ashirin sannan kuma za a tada karfe ɗaya saura minti goma minti goma ne bambanci wurin wanda ya je dai ya san yadda wurin yake da cinkoso to in dai aka ce minti goma za a bayar a kira sallah sannan bayan minti mafi rabin mutane ba za su samu sallah ba kaga za a kasa mutane su ta sallah daban-daban ana ma bari a minti sha biyar to na rasa abin da mutane suke so yanzu aka ba da sallah aka ce an kira sauran minti ashirin kaddara ma lokaci ya canza an ce an kira da sauran minti ashirin to mutane su zo su yi nafila mana tun daga alwala wani zai zo zai alwala kuma wurin bayi dan kaɗan mutane sun kai nawa kai kai da ya san wurin san da ake yi in an zo layi bayi ba sai an yi layi to ka gaya man duk cikin minti goma ne za a yi layi a gama a shiga bayi a zuwa alwala kuma sannan mutane samu sallah saura minti goma amma mutane an gaya masu maganar nan sun ji daɗi tunda dai amma ƙara rage lokaci dama shaf shaf a yi ta shaf shaf kowa na rasa ma abin da zan ce wa mutane da ka zo irin wannan ai magana ka tashi ka ce mun mm, sai a fara hayaniya to to minti dama yanzu bai kamata a ce karanci an kira sallah daga sadda za ta ta samu minti 15 kiran sallah ba da yawan mutane fa shi ke tunatar da su sallan kuma shine manufar a kira sallan yanzu a gaya ma kowa lokacin sallah yayi ya bar abin da yake yanzu ya taho ya sallah wanda ya gangaro ya taho wani daga can ya gangaro ne ya tare shi tsaya su kai a taho a taho a taho minti goma a zo kuma sannan ya dau buta wata rambutocin a karo a karo sai a yi baki wasu sun zo yan pension ne wasu sun zo yan exam ne wasu sun zo wuri in ka zo ma ba za ka samu wuri ba ma. wata rana sai ka jira dole masana samu daga baya bayan wasu sun yi sallar kai ku ku zo ku ta ba wuri ya cika wajen ya cika tabarmin sun cika to balle butoci sai ka jira wani ya alwallahi ba ka sai ka jira wani ya bayi ko layi za a yi ko ana jira wani ya fito amma da a datse minti goma cikin minti goma mutane su yi wannan yanzu ba kawo rarraban da za a sa a yi ta jam'i ba kawai cikin masallacin ba iyaka ko ba daidai ba ne ita sallar nan fa gwargwadon yadda kuka yi ta da yawa to gwargwadon kuma yadda kuma za ku samu lada amma sai a gudu tsura mutane su ko mutane haka suke so ni dai na rasa ma abin muke masauri minti ashirin minti kuma wanda fa za su yi sallan nan malam za a yi sallan a gama karfe ɗaya to saura minti goma to ina za mu sai a fita waje kuma sai a yi dandali wasu masu shan hura su tafi su zaune wajen mai wani sai ya zauna wannan wurin har karfe uku kuma bai shiga bai koma ba ina nan zauna nan wurin amma dai shi an yi sallah ya huta kuma da ka tafi duk mutane yawanci haka suke da har zuwa sai mutane su a tashi kawai wani ya shigo wace kenan ko a tahiyatul masjid bai yi ba maimakon ma ya amfani da wannan daman ya ce shi yanzu da ya zo da wuri amma ya samu zai tahiyatul masjid kaga an samu fasa a'a da ya zo sai tsaye sai aka da sallah lokaci yayi liman lokaci liman din ma shi ma ba daukai mai hankali ba shi da zai gane lokacin yayi sai wani ya ce mai liman yayi to wallahi akwai inda ba su yi mama liman din magana ya su je su kunno speaker kawai dau microphone din kawai kai ka ka taso liman ko kuma mu ci gaba da ba ruwansu kawai da ya kalli lokacin da ya za ta da yi, sai ɗau makarfon ya rike je kunno babban kawai zai fara ta da ya kama ko ka taso ko kuma mu fito yi kenan ko mu yi damu ko ba mu da tsari ba mu da tsari yau a ce ma coci malam sun san darajar rabaran sun san darajar faston su suna bin ka'ida wai musulmi da mabiyan manzon Allah su ne sai su yadda su ga dama wanda wanda ka gaya ma shi ma ya ce ma shi ma ya sani ku ta rigima da ka bai masu aita gardama da ka bai masu aita jayayya yadda suka ga dama to suke to sau haka ba ba mun dai muna na kasa gane wannan abu ku diba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallah asuba ran nan nan muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito sallah asuba ba suka jira suka jira har rana gari ya washa rana za ta hudu annabi bai fito kuma ba wanda ya je kofar ɗakin sai kwankwasa kwa rubuto sun je ya fito kuma sallan da aka zo aka yi sallan ya yi ta takaitatta sannan ya ce kowa ya zauna wurin kada kowa ya tashi in mu ne ka je kai kwanci kuma sannan ka ce mu zauna wallan sani aka fa wani zai ce to kaga ko wanda ya gaya ma annabi haka ya zama ya zama dan wuta amma annabi sai ya ce kowa ya zauna wurinsa mutane suka zauna tsit ya ce bari in gaya maku abin da ya sa yau ban fito da wuri ba ya ce da daddare na tashi na sallaci abin da Allah ya kaddara in sallata daga nan sai kawai sai bacci ya ɗauke ni cikin baccin nan na ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya man wata addu'a wannan addu'a ku riƙe ta ya gaya masa addu'an nan tangaram har zuwa ƙarshe ba za a ji ta yau ba tun daga farko har ƙarshe ko ya ce wannan addu'a ku rike ta gaskiya ce ku koye ta ku karantar da wannan addu'a gaskiya ce mhm, ai mun yi ta hamun raba ta ko za ka ƙara bai yau ba eh, to kaga yanzu za ya kaga gani eka eh idi kai in suka ji ai gubar ha Allah lafiya na sosai kuwa ya ce ya ga Allah ya ce kuma ya koya mai wata adda wani wurin mata aka yi da aka ce mai ta aka yi roƙi yi roƙo ya ce mai zan roƙa ya yi shuru ya ce roƙi ya ce to mai zai roƙa shi aka ce to kuma ga shi jibrilu bai da balle ba shi shi da ya zo da abu kawai aka ce mai kaza shi jibrilu ya su ya san yana ya koma ya kalli jibrilu jibrilu ya mai ishara ya ce ce kaza to yau ba jibrilu kaga dai za ka ce sai roƙi kawai ce to shi bai za da zai roƙa ba to zai ce Allah ka ce Allahumma inni as'aluka tayyibat sannan kuma wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa as'aluka Allahumma an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan fa anqidhni minha ilayka ghayra maftun اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك shikenan malam sani yanzu ta zo ga nan to sai ce wannan addu'a gaskiya ce ku koye ta koyar da wasu wannan addu'a tana da gayatu ahammiya ta haɗa komi in kana neman jawami'ul kalim da ya hada duk abin da kake nema a duniya da lahira yana cikin nan ba sai ka cewa halaka ta kwakwale kwakwale ba irin wannan ne sa'ad bin abi waqas wata rana ya ji dan shi yana roko yana cewa ya Allah as'aluka aljanna yace ya wa wa kaza wa kaza na aljanna ya koma yace wa a'udhu bika minan nar wa wa gumumiha yace kai yayi yawa kawai ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam ka gama makomi a sai kai ta wani dogon turanci kane wa Allah Allah ba ruwan shi da dogon turanci kawai kai kawai magana kai sai kafin ka faɗi ma ya san za ka yi ya san me kake so so sai kai ta ma Allah wani tafsiliyat Allah ba bai san tafsiliyat ta wani bayanin abun nan ba kana yin tafsiliya ne ga wanda bai san ka ba ko bai san me kake so ba to shine sai ka dogon magana mhm. to yau an samu biyu nan za a yanzu a dawo cikin littafi malam sani saura hadda kawai ko saura hadda waɗannan irin addu'o'in ba a wasa da su da ita wancan yanzu zan da karanta wancan shi ma ci aka ku koya kowa ya iya kuma ya koya ma wani na shekarantar aka ce ka ce Allahu aka ce ba za ka yi addu'a da wannan addu'an ba sannan ka tashi daga wurin baka samu ba in dai yi sadda zaɓa ka tashi wurin ba an baka ka ce Allahumma inni abduka wa ana wa ibnu abdika ibnu amatika nasu yake biyadika madin fi hukmuk adlun fi qada'uk ka bi kulle ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ta'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a khuzni wa dhahaba hammi shikenan daga nan ka tsara sauraron wanda zaka yi wannan aka ce ba wanda zai addu'a da wannan sannan ya tashi wurin kuma ba a bashi ba in ka gama to an yi biyu yau nawa aka yi kenan yau gara ba sa uku Allah biya mu gaba daya to da waɗannan suna da gayatu ahammiya shine nan in kuma gafara ce zunubi kai shi ma mun yi wancan satin kai sallah kawai raka biyu lokacin hatsi Umar dan Khattab ya rawaito hadisi ce babu mutumin da zai zauna yayi sallah raka'a biyu a lokacin hantsi ya nemi wani wuri ko ina ne ya sallah raka'a biyu lokacin hantsi sannan ya ce Allahumma asbahtu abdaka ala ahadika wa'adika khalaqtani wa lam aku shay'a واغفر لي ذنوبي فإني قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا an تغفرها فاغفر لي ya رحمن aka ce kafin ka tashi wurin nan sai face zunubin nan ko sun kai kun fatte ku sai ka tashi babu muka zo muka ce in kuma kana da bukata wurin Allah yanzu so kace ka samu ko kana da bukata wurin wani shi kuma wani ne kake so ka anso daga wurinsa shi kuma shi ma aka ce kai sallah raka biyu kun ga duk kowane sai an yi magana sallah amma yanzu mutane ba su son sallah to ba dole masifa ba ta shafi mu rasa yadda zamu yi da ita ba duk masifan nan sai an ce kai sallah raka biyu in kai sallah raka biyu nafila sannan sai kai roko kai ka zo kai fadanci kenan man kana yuridu al-izza fa innal izzata lillahi jami'a ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u in kana son daukaka daukaka tana wurin Allah zuwa ga Allah kyakkyawan magana take zuwa amma me ke daga ta taje can kyakkyawan aiki aka ce wanda ya salla raka'a biyu a wannan sai ya yabi Allah Ka jinjina ma Allah kuma zaka jinjina nan ba nan aka ba mu sirri ba cewa akwai kalmomi guda biyar da zaka faɗi ka jinjina ma Allah babu wani bawa ko baiwa da zai roki Allah da waɗannan kalmomi guda biyar face an bashi a taba wani bawa ya roki Allah ba aka ce da wannan qattu a ce face an bashi ka ce la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah biyar waɗannan sune biyar kalmomi biyar sai ka kawo salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa kaga kayi sallah sharadi na daya sai da aka ce alwala mai kyau tun ya alwala mai kyau ya yi sallah raka'a biyu ya jinjina wannan misali na kawo na jinjina ka faɗi kalmomin nan biyar kayi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ka ce la ilaha Allahu al-azim halimul karim la ilaha Allahu al-halimul karim subhanallahi rabbil arshil azim sannan alhamdulillahi rabbil alamin ka kulle gaba daya as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad' li dhanban illa ghafarta ولا هم إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين شكرا كذا كا كل قومي كي يجب أكنا كذا وفيرس يا إذا أكنا كواهي ريكي ونيتي يا ريكي أدى na gaya maku abin da yasa muke kawo wannan saboda karatuttukan da muke suna nuna mana mun yi magana abu uku ne manya waɗanda su ne hanyar tsira ga kowane bawa kowace baiwa aka tattara su gurin kai zai ce haka abu uku ne yawan ambaton Allah yawan karatun littafin Allah sannan yawan addu'a yawan addu'a yana da babban abin da zai fitar da mu daga cikin kowace matsala ga ambaton Allah ga karatun alkur'ani ga abin nan ba wato raina da muka yi jiya nan muna magana da wani barno ya zo kawo hula da ce ka ɗan barno kula abin nan ba ne ce ya ce wai ya ce ya ce ka kasa da hulan nan malam in ka ga abin da muke sa sai ka yi mamaki ya ce to ai ba zaune kuje ba kuma ya ce gaskiya ba zaune muke ba addu'a muke ya ce addu'a duk sati rabawa ake kowa wanda ka san yana wani sai sai an ta yin addu'a ai ta yin addu'a ya ce muna yin addu'a fa mu yi salatin annabi mu yi istighfari so dubu goma duk sati ko duk sati biyu sai mun yi wannan sannan ba haka nan ƙarshen shekara kuma a kowa ya yi yayi yayi istighfarin sannan kuma kowa sai ya kawo gudunmawar shi kuma da a za a yi sadaka kuma a ba a je a ba da sadaka kuma wasu ƙara ya ce to shi yasa ka ga in kana ganin wannan sannan ta mu ka rena ta amma mu mun san ya ce ya ce ya ce haka kawai muke gani kana ganin wani yanzu in ya tashi ko kaya nawa ya saya sai ya yi ɗinkin kaya ko kala nawa ne sai ya sai ma kowa hular shi to in ba ka ba mun abin nan ba ya ce ba ya taho shi da jikin ya ce tsaye kuke hake ya zaune na ta tsaye wula ya ce to dama sai mu zauna wala ibo kai in muka zauna mun ya za mu burka ta wuta wannan sana'a wannan sana'a da ka gani yanzu ita ce in ka ga abin da muke ciki sai ka sha mamaki kuma saboda Allah yana sa mana albarka ciki amma fa yin tilfari muke yi da yawa istighfari in dai za ka yi shi sai ka ga bukatar da ko roƙon da ma ba kai ba kana samun ta in dai za ka yawaita istighfari ka yawaita salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka sha mamaki kai da kanka sai ka rika mamaki yadda za ka rika ganin rufe asiri na duniya da kafin ma je lahira ka je kuma ka tarar da ladar da kai ma ka ganta sai ka ruɗe akan wannan yana fitar da mutum daga duk wata masifa mun sha mai ta wannan magana saboda haka wannan dai shi ne sai nan ba ta nawa wal akhar ay zikru anna naji huwa al-baqi ko ay ala ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan ko ai wasabu aka ambato mana cewa wanda ya tsira wanda zai kubuta ko ai huwal baqi ala ma kana shine wanda ya ci gaba da rayuwarsa ya wanzu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai bai hau wani wuri ba wa ashabu wallazina kanu alaihi abinda suka kasance su ko akai wallazi kanu alaihi abinda annabi ko ya kasance akai da shi da sahabbansa huwa dukhul fil islam kulli shine mutum ya shiga musulunci gaba daya ko ya ce ya aka ce wajabat dukhul fil islam kullihi litawaqqufin najata alai dan haka dole ne a shiga musulunci gaba daya kuma a riga aikata duk abin da yace ayi wanda yace a bari a bari saboda an hada shi da cewa sai in an yi haka ne za a tsira tsira kawai ta tsayu a nan ne to in mutum ko yana so tsira dole haka in ko bai so shi kenan ya fito litawaqqufin najata alai saboda an tsai da tsira a kan nan dole sai da shi ne za a tsira in ba da shi ba za a tsira ba ya fito والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه شيني حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمرو وان يزود حديث معنى شنو ابن عمرو سن حديث ولفظه شيني افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة يجي ونن يهود سنك سكشي سبعين دقاء وكشي سبعين دقاء ويروايا نيشكنا ko dai sun kasu kashi saba'in da ɗaya ko kashi saba'in da biyu wasu suka ce a su yahudu kashi saba'in da ɗaya suka kasu kiristoci ne suka kasu kashi saba'in da biyu su kuma musulmi za su kasu kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyun nan ɗan wuta ne kashi ɗaya ne kawai za su kira daga cikin musulmi dukan waɗancan duk sun tafi in dai ba su dawo sun bi manzon Allah ba duk wannan kashin nasu ɗan wuta ne su duka kashin nan na musulmai ma saba'in da biyu to 72 da biyu za su tafi cap duk wuta sai guda ɗaya a cikin 73 da uku biyu kaɗai za su tsallaka saboda haka kenan kaga wani yana nuna gayatu ahammiya na mutum ya san waɗannan guda saba'in da biyun nan su wane ne wanda za su tafi wuta sannan mutum kuma ya san wata sai guda ɗayan da za ta tafi aljanna iya ta'ifa iya alfurqa annajiya at-ta'ifa al hmm. wannan su ne saboda aka mutum ya abin nan wannan akhrajahu ashabu sunan siwa an-nasa'i shi kadai ne wa isnaduhu hasan isnadin mai kyau ne wa lafzuhu atammu fi bayani adadil firqa ay firqi kuma adadin sa shi lafazin sa ya ji bayani akan adadin waɗannan kungiyoyi wanda sun ce 71 ne wancan 72 wannan 73 wadilalatu ala maksudi tarjamati aka ce dalilinsa ko hujjarsa akan manufan wannan tarjama fi zikri iftirati hadhihi al-ummati wajen rarrabuwan wannan al'umma ne alwaka bi akhari ba'd ad-din wa tarki ba'd wanda ya faru ne akan mutane za su rike wani bangare na addini su amfani da shi wani bangare kuma su ki inda suka ga bai masu ba su ki ko inda suka ga dama suka ga can wurin yahudu na burge sai su yi kamar yadda ake wajen bukukuwa yanzu ko duk wanda yake da hali ko yake da matsayi ko yake da kuɗi ko yake da sarauta to sai ga bukin musulunci shi bai masa ba saboda haka sai koma ya ce shi yanzu bukin nan sai an yi na yahudu koma ni abin da ya bani mamaki wannan zanen da ake yi wa mai jan ƙasan nan ran nan kawai sai naga an turo ashe ba masu yin shi kawai masu auren maza da maza ke ta ya yanzu da wani abu abun nan naga wani kato san game me wai shine amarya an aure a wata ƙasa ga ango nan shi abun nan ba an zo da shi san game me wai an yi aure an fito yanzu gashi nan za ta ɗauka hotuna an zo da wannan jelan ya taho da tana jan ƙasa ana kire ta ana ana tana jan ƙasa san game man ƙato malam sani ya fi angon ya kusa linka angon san game mai ƙato gashi nan da gemu da komi wai sun yi aure shine amarya ya ce ga kuma shi ango nan sun zo suna ta ɗauka hoto an gama to saura nan ma su fara tunda sun yi rigunan ba saura auren ba sai su zo kawai su ma nan gaba su ce kai aure tun da dama yanzu yan iskan gari sun ce su iskancin su ya wuce mata yanzu duk wanda ya tsaya wai a mata ba yanzu karamin dan iska ne saboda haka sai dai namiji to kaga daga nan yanzu tun da suka fara abin nan tun da shine ba sai kuma a legalize a ce su yi aura ba maimakon zina da maza da maza to a koma a aure a daina zina matsiyacin kalaman manza to su dai haka suke yi saboda haka kuma duk abin da kudu suke yana burge mutanen mu kaga daga nan ba sai su tayi ba su ne iyayen gidan su suke koya musu suke tarbiyyar su suke bi zaka ka gasu nan komai iri da irin nasu Allah ka ba mu mafita saboda haka wannan shine abin da su saboda haka in an yi wannan shine dai lafazin wa dai shine dilalan sa ai su dauki wani fa innahum lamma kanu kadhalika yayin da mutane ko suka kasance haka suna dauka abin da suka gana ma tafarraqu sai suka rarrabu wa hala dalun ala hurmati iftiraqi wannan ke nuna haramun ne mutane su rarrabu wa wujubil wa wujubil tizamihim ay addin kullahu sama da wajabcin mutane su rike addini gaba daya ya kamata ko ina mutum ya rika kallon nan shari'a mai tace ya bari inda aka ce ayi yayi yayin inda aka ce a bari a bari ya fito wa dalilu sada na bakwai shine ai hadithu muawiya radiyallahu anhu shine hadisin muawiya Allah ya kara masa yarda wa fihi wa innahu sayakhruju fi ummati qaumun yace mutane al'ummata wasu al'umma za su taho wanda za su taho cikin al'umman nan ta tajara bihim tilkal ahwa waɗannan wato wannan son rai zai dinga tafiya tare da su su dinga ya dinga bin su su bi ta nan ya bi su kamar yanda wannan abun nan cutar ke shiga cikin gabobi gaba ta bi kaza cutar nan ita ce kalabu wannan ciwon kare ne kamar yadda ciwon kare ya ciji mutum sai bi wannan gaba bi wannan gaba bi wannan gaba to wannan hawan da suka sha zai dinga bin su cikin jiki rawahu abu dawud wa isnaduhu hasan wal kalabu in an ce kalabu ba kalbu ba kalbun daurewa za a yi wannan kalabu ne kalabu shine da'un ne yusibul insana min addati qalbin bihi mithlul junun shine wani ciyo da yake kama mutum idan kare ya cije shi ya gatse shi idan kare ya cije gaban mutum sai wannan ciyon ya kama shi sai rika yi kamar ya hauka ce rika yin hauka shine rabis ko wannan sabin nan shine wannan ciyon na shi. to in wannan ciyon na kare ya kama mutum to ai kaga zai bi gabobi ne Da haka inda ya tsaya sai dai a daure a tsaya datsa gabai to waɗannan mutanen son rai zai rika bin gaɓoɓinsu kamar yadda ciwon kare yake bin gaɓoɓi ko ta gaba ya harbe ta to son rai zai koma nan duk ko ta ina su zama baya da za ta tabbatar da su ta manzo Allah ya buga misali sallallahu alaihi wa sallam wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin shi ma abinda wannan ke nuna ta bangaren wannan wato tarjama za mu kalle shi ta fuskoki guda uku wal wajhul awwal wa thani fuska ta farko da ta biyu kuma al ne fi Abdullahi bin ibn shi shine wanda suka zo a cikin hadisin abdullahi bin Amr wancan na bayan kenan da muka yi magana cewa za su kasu su koma su rika ɗaukar wani ɓangare su ba wani ɓangare sannan bayan haka nan ko kuma su zama ba su tsaya ba abun nan ba su tsayawa kan abin da ya kamata a yi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su tsaya kan wannan ba wal wajhu thalithu ay fi tasmiyatihim ai ahwa yace da aka ambaci abun aka ambace su akan son rai to fal ahwa dalal dan duk wanda kike son rai in an ce hawa littafi ma yana nan gaba za mu karanta an ittiba'ul hawa ittiba'ul hawa mun taba karanta wani mai kama da wannan amma akwai wani ittiba'ul hawa hmm? zammul hawa ko akwai zammul hawa akwai ittiba'ul hawa ma mun karanta zan nan ba kwanan ne kala kala ne amma mun yi ɗaya shi ma cikin sa sai dai lokacin shi ma babu littafin photocopy aka yi kamar yadda muka yi ibtal to sannan ai duk wasu ba sa nan mun yi fasul khitab sannan duk wasu ba sa nan duk kuna jin sunan su zaka gani har game da kungiyoyin mun yi alamu kungiyoyi a takaice an yi su shi ma burhan ake ce masa game da kungiyoyi mun yi magana kan su da yawa amma fa lokacin gaskiya wasu duk ba su wanda ma aka yi wancan su ba su nan yanzu wasu sun mutu wasu kuma sun mutu murutu. eh eh wala wasu rubutu wasu kana zari to bai riga wannan ba wa tadarihim biha dalilun ala tamadihim fiha a ce za su yi ta tafiya suna bin wannan abun yana bin su kamar ko ta ina suna ta yi alama ce haka za su yi ta rayuwarsu ba za su fita ba wala yanzu al abdu min al hawa illa al huda ba abin da zai fitar da mutum na min al-hawa ila al-huda ko wala yanzu al-abdu min al-hawa ila al-huda illa bid dukhul fil islam kullihi ba abun da zai cire bawa daga son rai ya koma ya bi shiriya ba abun da zai raba bawa da son rai a gaba wannan ya koma ya bi shiriya illa dukhul fil islam kullihi sai in mutum ya shiga cikin musulunci gaba daya ya ki bai bai ci bai ban abin nan ba baya daukan wannan ya ga dama ya dauki wannan ya dauki abin da ya ji ya mai daɗi ya dauka wanda bai mai daɗi bai ce ban da shi to da mutum ya fara wannan kuma ba zai musulunci ba saboda dole ne sai ka zo ka dauki wasu abubuwan da bauta ne baka jin kana jin ma yau baka so jikinka bai so amma duk da ka daure ka yi su wani ka dauka ka ji wuya dole ka daure ka yi shi kamar misalin azumi wata rana kana iya ɗaukowa tun karfe goma sha ɗaya na rana bai ba ka ji kamar ana yaƙi a cikin kai ana wani ana wani walai to zai ka ji yau kamar ka ce ba za ka yi ba to zai ka daure kana nan kana nan kawai an ji ba zai ka ji abin nan ya ya kuma ɗabi'ar ɗan adam ni akwai wasu abu da na lura da su ga jiki wato ka rubuta jiki da abin da ya saba idan ka saba da karfe goma na safe kake karyawa duran da ka ɗau azumi lokacin karyawa nan yayi sai ka ji wani canji kana jin wani lugude lugude tukuna ko kwanciya ce da daddare in ka saba karfe ka kaza fitsari kake su daidai lokaci kana lokacin da yi za ka ka fara jin fitsari to ɗabi'a jiki kenan sai ya saba da wasu abubuwa in ka saba mai da kaza sai ya rike in baka saba mai ba sai ga yana rike wani abu haka zai ka saba mai wata rana abin da ka saba nan yau ba za a yi ma ba abin da ka saba nan yau an saba ma to da haka ne za ka iya kontrolin domin jikin nan rai ne a ciki shi ran nan sai ka ɗaure shi ka tashi in ba ka wani lokaci kawai da ya baka shawara ka bi da ya baka shawara ka bi za ka sha mamaki kalli da daddaren ka kwanta wani lokaci sai ka ji kaban ka tashi ka ji abin da ka ce bari dan kara sai ce gaskiya dan kara in kai lu aba mala in ba ya sa ba dai ka jike kama to a wata zai kai mata shawaye zaton za ka yadda zai yadda ya bi ka shine a dalilu sani na takwas shine wa muftajin fil islami sunnat al jahiliyya wanda ya zo a musulunci kuma yana bin hanyar jahiliya a ciki a ga wannan shi a wannan ne wa inda al-bukhari min hadisi abdullah bin abbas wa taqaddama lafzuhu fi babi wujubil islam wannan lafazin sa ya gabata can wancan babin da muka yi a shafi na sha hudu da ya magana babu wujubil islam to wannan bayanin ya gabata amma dai abin da yake nuni wa dilalatu ala maqsudit tarjama abin da ake nufi anna man ibtagha fil islam sunnatal jahiliya fa innahu yatruku ba'dahu wa la yaslimu al-abd min sunan jahiliya illa bil iltizam al kulli aka ce shi kuma wannan dalilinsa wanda duk ya bi wata sun a cikin musulunci ya koma ya ce zai aikin jahiliya to gaskiya ya bar wani bangaren na musulunci ne domin ai ba haka aka ce ba to wanda ya jawo kamar yanzu masu zuwa su yi bukin yahudun nan komin matsayinsu akwai dai tsari kuma ma yanzu ma ni ban ma ga amfanin ma wai a tashi wai manya wai za su yi auren su ƴaƴan masu mulki ko ƴaƴan sarakuna su ce a je masallaci ba gara ma ku ce a je coci kawai a ɗaura wa dace tunda aikin coci kuke yi ko ku ce a tafi can fadan bayahude a je synagogue kawai a yi aure tunda auren nan dai da ake ba irin na musulunci ake ba ko an je masallaci an ɗauro za su baro masallacin su koma su je su yi gina su yi ta kiɗi suna rawa su yi iskancin duniyan nan sai sun yi shirin nan to daga nan kuma me yasa dama ba a je coci ba ai tun da coci ake kwaikwayo ko kuma yahudu ake kwaikwayo in kun tashi ku tafi can gidan su kuyo ku daina zuwa masallaci hatta wata ƙarya waya karanta ayatul kursi shi ma masu daura auren ma ba su suka fi su laifi ba ma wannan iskancin ne za a cewa a karanta ayatul kursi a karanta kul wallahu a karanta falaki da nasu Allah ya kare shaitan daga ciki yaushe za a kare shaitan bayan an gayyato shaitanu har da babban oga kwata-kwata an gayyato shi su zo a yi abin da aka ga dama sannan kuma ce wai Allah ya kawo zuriya ɗaya ba gidan kowa za a samu zuriya ɗaya sai dai masu duka ku wallahi sai dai su kwafi masu muku duka ma wani da zuriya ɗaya ba da za a samu a irin wannan siye da aka yi a ce a samu zuriya ɗaya ba an dai aure kowa ya samu kuɗi kawai amma tsayi maganar zuri'a tsaye ba kun yi ban kwana da fita a irin wannan siye wallahi ba za a samu ba in kawo mutum ma ya zaton za a samu wannan tsiye a yi ta a nan a kwaikwayi yahudu a saba ma Allah a fusatar da Allah a samu zuriya tsayiwa wannan to an yi ma Allah mummunan zato rayuwa ku duba nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Umar dan Khattab ya gaya mana ya gaya ma Sa'ad bin Abi Waqqas jihadi fa zaya yace ya Sa'ad kada ka rudu saboda ana cewa kai sahabin manzon Allah ne ko kai baffan manzon Allah ne kada ka rudu dan kana daga cikin na farko wanda suka yi musulunci da kun duba cikin hadal habib za ku ga sa'ad bin abi waqqa suna cikin jikajikan farko suka yi addinin nan gashi dan uwan manzon Allah har ma baffan manzon Allah manzon Allah har cikin kaho yake da shi ya zo ya ce ko wane ne yace ba yace sai ni gani kuma ga babbana wani ya nuna man babban shi ni ga ni ga na gashi kuma mayaki bi ma'anar kalma malan sani za a je yakin kadisiya aka ce ba wanda ake ganin zai iya daukar wannan ragama kamar safi ne wa fas gashi bai ma da lafiya amma kai zaka ce shi zai ɗauki wannan ragama ya taso ya ce sama na wata ali amirul mu'minin in yayi kafara ma ruru fashewa yake bai iya zama amma shi ne kwamandan yaki da aka zo ya raka shi ya kai shi bayan gari ya ce zan ma wasiya ya ce kada ka rudu don kana cikin musulman farko kada ka rudu don kana babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ka tafi ka yi rayuwa ka gudanar da abu irin yadda manzon Allah ya ban mu akai ya ce ka sani duka mutane bayan Allah ne suna bibi kuma Allah shine ubangijinsu suna fifita wajen samun abin duniya wajen arziki wajen matsayi wajen nafila wajen samun dukiya ko wani abu ko lafiya yake amma fa ka sani mutane suna samun abin da ke wurin Allah ne da sa'a ta hanyar yi ma Allah biyayya in kana so ka samu wani abu da zai faranta ma rai daga wurin Allah to ana samun shi ne da sa'a to naka me suke so a lokacin ba nasara ba yace to ana samun wannan ne da sa'a sai ma Allah da'a ba sabon Allah kuma ka kuma ka samu kai da kake so ba hawaina man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda ya ma Allah yadda yake so shi ma sai Allah ya masa yadda yake so wanda ya saba ni ba zai yi ba to da ka gani da aka je yakin koya aka yi musulmi masu dubu talatin da wani abu ne suka je suka fuskanci mutum sama da dubu ɗari da hamsin tun da a lokacin mutu waɗanda suke mayaka zarata a wancan bangaren mutum dubu ɗari da ashirin ne kuma kowane mutum bai zo da kasa da mutum biyar ba cikin waɗanda ya gayyato au bashi kowa sai da ya ɗauko wanda ya gayyato ya biya su zo su taya su faɗa karanci mutum ya zo da mutum biyar kowane mutum ɗaya ya zo da mutum biyar to kaddara ya zo mutum dubu ɗari da ashirin kuma kowa ya zo da mutum biyar to mutane nawa za a samu amma malam suka zo bayan Allah suka kata-kata da su har ma suka ce bari ma su tsallaka wanda suka tsere ma suka tsallaka ruwa a bisu sai to ya za mu hau ruwa kwamanda ba mu da jirgin ruwa ba mu da komai ya ce ko bari ko bani zuwa gobe zan gaya maku yadda za a yi hau ruwan ma ka ji malam sani da dare ya ce a zagaya a gami sabon manzo Allah suke mi suke a can aka ji aka ga waɗannan suna sallah waɗannan na karatun Qur'ani waɗannan sun wuni sun yi azumi suna buɗa wajen yaƙi ba suna buɗa baki suna abun nan waɗannan na nafila waɗannan na tattaunawa game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo ga ya mai sai ce alhamdulillah da Allah ya bani irin waɗannan sojoji waɗanda kowa ɗa'a yake gobe da wannan ɗa'a za mu yi tawassuli wurin Allah kun gani da ɗa'a ina gaya muku don ku gane maganin da na bari ya ce gobe da ɗa'an nan za mu yi tawassuli wurin Allah mu yi abin ban mamaki gobe da sata aka zo ya ƙara cewa a tashi a yi sallah raka biyu aka yi sallah raka biyu lokacin hantsi ya ce ya Allah muna tawassuli da wannan aiki da sahabban manzon Allah suke da da darajiya muna so ka bamu iko mu tsallaka mu tadda wadancan yace in nay kabbara na hauruwa ku kabbara ku biyo ni yayi kabbara ya taka ruwa suka hau suka hau ruwa suka taka ko fatan raƙumi ko doki bai nutse ba suka tattaka ruwa kuma ana taka kwalta suka tsallaka har wani ma kofin shi ta faɗi aka sauka ka ce ba wanda muka rasa ko asarar kayan shi aka ce duk sojoji sun hau ya komandan manzon Allah yanzu wanda ya rage shi ne wani ya ce ni dai ban ga kofi na ba wani ya ce naga za ta faɗo ne na riko ma ita ga ta nan ba ko kofi dai ba ta fada ruwa ta tafi ba kun sha ana sanin abin da ke hannun Allah ne da tsa'a in kau kana sabo kaga kana samun abin da kake so wurin Allah to ta lala aka ma ka shiga iya wuya sai ka shiga hannu na mutum sha mamaki ya fito to shi ne ga dalilin magana don ka je ka ce na ce ka ba ka tannan na ba da ni ya fahimta ta kenan Idan na sa ana samu abin da ke hannun Allah ne ta hanyar yi masa da'a ya fito to laka wannan shine nan wala yaslimul abdu min sunanil jahiliya illa bil tizamil islami kulli mutum ba zai shiga ya ce ya kubuta daga wannan suna ta jahiliya ba sai in ya shiga musulunci gaba daya wa ya kuna dukulu fil islam wajiban dan haka kenan mutum ya shiga musulunci dole ne ba za ka ce wa in ka ga dama ba litawaqquf as-salamati min sunan jahiliyyati ala dukuli fi kulli saboda an tsaye cewa lallai in mutum yana so ya kubuta daga cikin ɗabi'u ko sunnan jahiliya aikin jahilai yan jahiliya mutum yana so ya kubuta da wannan sai ya shiga musulunci gaba daya duk abin da aka ce a musulunci irin na musulunci a kenan kuma mutum musulunta da maganan aure da maganan suna da maganan wane ne da maganan kaza kowane da maganan saye da sayarwa da waye wannan fa an zo maganan shi yasa ake magana aqida aqida ta musulunci akhlaqu akhlaqu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adabu na duk ibada irin ta manzon Allah adabu irin na manzon Allah wa sunan mustafawiyya sannan mu'amala duk irin na manzon Allah duka waɗannan biyar din kuma mu'amala aure na can cikin mu'amala mu'amala saye da sayarwa kasuwanci saye da sayarwa aure an auro an auren an yi duk suna cikin mu'amala ce to dole sai an yi ta yadda shari'a ta ce ba yadda mutum ya ga dama ba in ko mutum ya ga yadda ya ga dama shi ma zai ga yadda bai so wala ya tabarra'u al-abdu min sunan al-jahiliyya kuji bawa ba zai kubuta daga sunnonin jahiliyya ba wala yan abi nafsihi anha ba zai nisantar da kanshi ba shine wala a bai yiwuwa ya nesa da wannan ne. illa idan ta zama dinar islami kullahu sai inda ya bi addinin musulunci gaba ɗaya shi zai musulunci zai ya fi ko ya fi ko wa shiddatul tsananin cewa Allah na fushi da masu yin wannan sabanin dalilin ne ala shiddatul hurmati yana nuna tsananin haramcin abu shi yasa nake cewa za mu zo mu karanta littafin nan gaba insha Allah menene Allah ke so menene Allah baya so mu san su ga abin da Allah ke so ga abin da Allah bai so mu san su menene manzon Allah ke so menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so mu san su littafi ne guda biyu wani da na ce zan dauko su na ban eh insha Allah daga wani daga yau zuwa gobe insha Allah zan nemo su tun ban ƙara tunawa ba sai to insha Allah shikenan ma an huta za fito da su saboda mu nemo ne yanzu mu to za mu rika za yana neman mana su rika ka rika jawara da wala abokan a rika neman mana wuri inda za mu zo mu sa in muka za mu kowa wanda ya iya ya zo wanda bai iya ba mu kyale shi da ma mun zan ba mu iya tafiya da kowa kenan so muke mai ta da muna shiga mu samu mu tsinci abin da za mu tsinta insha Allah ta'ala sau da aka wannan shi ne da haka yanzu insha Allah zan fito da su in na fito da su in ba da kuje na ba ku kuje ku nemo duk inda kuje ganin za a lika su a nemo shi a lika shi nan wurin wanda zai iya zuwa ya zo ita yi wanda zai jawo ya zama shi gida ko da tsakar dare aka ce za a yi su zan da yadda <laughs> wala zani akwai ka ciki <laughs> Eh, wani eh, dalilu ala wala abdu min hadal bughdi bawa ko ba zai tsira daga wannan fushi ba illa bi muwafaqati mahbubillah kun ga to ba dole mu san ko abun ba bawa ba zai kubuta daga fushin Allah ba har sai ya koma yana yin daidai da mai Allah ke so yanzu cikin wancan addan da muka ce Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika to a wannan littafin duk sai ya koya mana wannan aikin su wane ne ya za a samu son Allah su wa son Allah wani abu ne zai sa kuma ka samu son Allah za a gaya masu za a gaya ma ga abubuwa muhimmai da Allah ke son su kuma yana son mai yin su don haka yana son bayansa da za su rika yin waɗannan aikace-aikacen duk za a kawo su tunda za a kawo ga abun da Allah ke so ga waɗanda kuma Allah na fushi in bawansa yayi ba sai mun tsaurace musu ba komai yadda muke son su mu jefar da su to muka san su ba za a yi ba da za a yi sai muke tai kamar fara sun abin da ke warware alwala ne mutum bai sani ba sai kawai ya ta karya su za ku sha mamaki na taɓa ku labarin nan ina karantar da mata sai da aka zo aka dade ana karatu sai azumi ya zo sai na ce to wannan karatu na manya ne sau za ka ba jarabawa za a yi wata rubutu amma za a jaraba zan yi tambayoyi aka zo cikin jaraba za a yi tambayoyi malam na ce to a kawo mana abubuwa da ke warware alwala guda nawa ne aka yi shuru aka ja aka ja aka ja wata ta ce ta kokarta ta ce guda kaza ne na ce a kawo ɗaya ita ba ta ce malam tusa na warware alwala wata ta ce tusa don kawai mutum ya yi tusa shi kenan sai sake alwala tab to kadi wallahi na gaya muku a lokacin da na fara karantawa wajen 1980 wani abu 80s to zo ta ce alwal don kawai mutum ya tusa sai a ce ya sake alwala to yanzu ka kaddara yanzu wannan ka kalli ba da da aka zo na ce aka wuce nan na ce to an ce cikin sunnonin sallah salatin manzon Allah a yi salatin manzon Allah salati Ibrahim na nuna wata na ce bismillahi salati akai akai da ita take salati sai rasa yanda akai lokacin akwai mata wana tana ciki su ne iyayen aji ka Allah Allah gafarta mana na tuna abin da hankali na na tashi saboda yanzu duk cikin su masu karatun na yanzu sauran su biyu sauran na duk sun mutu na ga muku waɗanda duk muke karatun nan a lokacin da sun mutu saura mutu daga ita wannan din sai kuma wata tana nan ita ma malama ce tana karantarwa ma a gidanta wallahi su biyu suka rage sauran da sun mutu wanda muke karatun nan tare da su shine kawai sai aka ce sai matan wara ta ce gaskiya fa malam ai mata hakuri ita fa ba ta kiran sunan Muhammadu ne shi yasa ba ta kiran sunan aka ce saboda mijinta na farko sunan shi Muhammadu shi mijin yanzu sannan kuma ɗansa na fari shi ma sunan shi Muhammadu saboda gaskiya ita ba ta kiran sunan Muhammadu na ce ah to sai ya sake salatin aka matsa aka matsa ta ce malami gaskiya cewa nake kai ta kasa aka dai waya wata aka ce ayi wai cewa take in ta zo ta ce mai sunan maza rasulullahi aka take cewa ba ta yi faɗin sunan Muhammadu saboda lokacin an ce masu sunan mijinsu in suka faɗi sunan mijinsu fa aure ya balle wala ga aka ce masu aka ce duk wadda ta ambaci sunan mijin ta auren ta ya lalace inda ta kika kuskure kika faɗi sunan mijinki Allah ji kammala malama Muhammadu baba yaro ba dan ya mutu ba yana nan amma bai da lafiya ne a sa shi ma da Allah ya ba shi lafiya na amma shi cewa a gonar shi akwai waɗanda suka zo su ma ba su wannan faɗin sunan surukin su Muhammadu suka ki faɗi har ya ce ma wata ga karsana nan zai ba ta in dai ta faɗi sunan nan yau ta faɗi sunan Muhammadu ya ce wallahi zai ba ta karsanan nan ga ta nan ai shaida in ta faɗi suna Muhammadu zai ba ta ta ce a a rike abunka ta ba ta wadi kaza amma waran da mijin nan ya yau kishi ya saka ce muhammadu muhammadu muhammadu ka ce wallahi wasu ya faɗi sunan ka ko ma mi za wani ranar da sai yi zuwa ɗan gidan Muhammadu zai yi aure ya karo masu wata suka ce wallahi wata da ya karo kishiya sai sun matu Muhammadu ko so dubu wala waka laka suka ta suka ce wallahi wasu sun faɗi sunan baban shi ko ma zai faru muhammadu muhammadu muhammadu muhammadu yau sai su yau sun faɗa tun da dai ya masa abin siya ka ya fara daga to wannan irin jahiliya a ce mutum ya rayu bai ma Allah salati ba to ina zai je a lahira babban bala'i ne saboda aka yawaita waɗannan kun ga maganar tasbihin nan mutum ya rika ta subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah ka tashi da safe ka ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi so uku da yamma ka faɗi so uku ce aka yi wanda yayi wannan tasbihin duk zunubin shi ko sun kai kumfar ku za a ga kai ko gudu ya a wurin yaƙi aka ce wallah an gaba mai ko yaƙi ake mutum ya tsero idan ya wannan to a kiran nan an yafe mai yanzu nan mutum ya rika wasa da waɗannan abubuwan kawai zaman su ya ƙyale wasu su ta yi shi to ga kuma sallata annabi sallallahu alaihi wasallam da kayi Allah ya ma goma ta dalilin shi a sa mala'ika su mala'ika wannan mati ran nan jiya cewa aka yi nan muka karanta cikin abin nan ba cikin jilawul afam sai karan jiya yaushe ne lahadi ne cewa aka yi wanda ya ce Allahumma salli ala kuma dama mun karanta cikin wancan littafin mutambihul mu'min cewa wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm yawmil qiyamah idan mutum ya faɗi wannan aka ce to annabi ya samu to ka kadi malar sani ya ka gani ba ka mu yawaita waɗannan abubuwan mu kyale mutane ka daina ɓata lokacin ka banza kan su hira ka ta yi wa shiddatul bugudi dalilun ala shiddatul hurmati wa la yanjul abdu min hadha bugudi. illa bi muwafaqati mahbubillah mutum ba zai tsira daga wannan fushi ba to kaga ba sai ka gano abin hushin ma ka gano wanda Allah ke so wa huwa dukhulu fil islam kullihi to na farko shine mutum ya shiga musulunci gaba daya kada ka zaba wa man dakhala fil islam kullihi domin duk wanda ya shiga musulunci gaba daya ahabbahu Allah subhanahu wa ta'ala to ko Allah zai so shi muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya so yau a bari aka na ayar hago wa ƙara daya yayi zaka <laughs> yau a bari aka da mu gida da wuri ta tsaya da yau babu zabo za a yi wannan kuma wanda zai nuna abun nan ne a cikin gidan bayan mutum ya yarda zai shiga cikin gidan kuma ya ce zai yi to sai an kankare kuma duk bakon abin da za a ɗauko a jeho cikin gidan na a kore shi ma kada a shigo da bakon a kawo daga cikin a ɗauko wani gidan abin wani gida a ɗauko a sa wani a cikin gidan ko kada mutum ya zo da wata riga ya ce ya yadda ya shigo cikin gidan mu gaba ɗaya amma kuma mu ga yana da wani baje da wata sai mu yage bajin nan ma'anawi ko ka zo ka ce za ka yi musulunci gaba ɗaya sai ga kuma ka lika wani baje a cikin rigarka kuma wanda ke nuna kana wani gida kamar yan interfet to a basu sai dai ko mutum ya yage bajin ne ya zauna cikin gida iri ɗaya ko kuma a kore tun da yana da wani baje ma'anawi sai an zo rana ya sayo insha Allah ta'ala na na mai kace an buga mi da ma kace magana ne da ni ko da abokinka nan kace mi shi ne hannaji daga nan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا قلوبنا وبشر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد من السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقس إلى خير بنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ونورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين